alaikum salam wa rahmatullah muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a uku ga watan ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin ga watan fabrairu miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin juma'an na a aisha ne da ke gidan da kala madera a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wata Ramadan. A cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul an'am za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da hudu kamar yadda za mu ji a bakin alaramma.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 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ثم آتينا موسى الكتاب بايع الله سبحانه وتعالى يا من بياني وسيوين da ya yi zuwa wannan sura na al'an'am ya ce summa sa'annan ka sani kai muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mai karatun alƙur'ani mun kasance mun bai wa annabi musa alkitab littafin nan na al kafin ma mu saukar da alƙur'ani wanda ya kunshi waɗannan wasiyoyi da muka karanta waɗanda suka gabata don littafi annabi Musa ya rige alkur'ani to bayan an yi magana abinda alkur'ani ya kunsa sai aka haɗa da abinda ya shafi littafi annabi Musa shine at aka zo da magana attaura. za a ga kamar bayan Alƙur'ani kenan na attaura ya sauka a'a Allah subhanahu wata'ala yana ba da labari ne cewa wannan wasiki da muka maka bayani to dama kahin mu yi maka wannan wasikin shi Musa mun sauko mai da ake ayyukansu sai muka aiko musu attaura ko kuma domin cika ni'imar mu akan kyautatawar da annabi Musa ya kasance yana yi tun kafin a saukan mai attaura to sai muka saukan mai da wannan littafi na attaura din domin yaba mai da kuma jinjina mai wa tafsilan li kulli shay kuma attaura din ya zamo mai bayani dalla dalla ga duk kowane irin abu da ake neman bayani to za a same shi a cikin attauran wa hudan kuma ya zamo shiriya wa rahmatan da kuma jinkai la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun la'allahum tsammanin cewa su banu Isra'il yu'minuna za su imani bi liqa'i rabbihim da haɗuwa da ubangijin sura na alkiyama ya za wannan imanin ya amfane su to bayan haka Allah ce wa haza wannan littafi da ke rike hannunka kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabun wani littafi ne da ake wa suna alƙur'ani an zalnahu kuma mun saukar da shi ne jumlatan wahida ke kenan daga lauyin mahafuz zuwa sama ta duniya sannan sai muka saukar da shi kire-kire-kire-kire zuwa gare ka daga sama ta duniya zuwa gare ka har cikin shekara 20 ibara an zanna na nufin saukarwa a dunkule baki ɗaya inda ake maganar saukarwa kire-kire-kire nazzala alaikar kitaba haqq nazzala ya sassaukar maka da littafi lokaci bayan lokaci kire-kire kenan amma an zala yana nufin duk gaba ɗaya dunkule baki ɗaya to alƙur'ani sifofi guda biyu ya tara Sifar saukan da shi dunkule sannan kuma sifar saukan da shi kire-kire-kire-kire saɓanin sauran littafai da suka gabata su dunkule gaba ɗaya Allah ke saukan da su Allah ce wannan littafin daga cikin siffofinsa mubarakun yana tattare da albarkoki da yawa abin da ya shafi tsarin rayuwa da kuma dokoki na shari'a saboda haka cikin alkur'ani duk tsarin rayuwar da ake bukata a cikin alkur'ani yana nan kunshi ciki ko dai a bayyane ko a dunkule haka na al'amarin abin da ya shafi lahira na ibada yana dunkule a cikin alkur'ani an yi bayani ko a bayyane ko kuma a ɓoye a dunkule yasa Allah ce ma farasna fil kitabi min shay babu wani abin da muka bari ba mai bayanin shi a cikin littafin nan na alkur'ani ba domin shi ne littafi na ƙarshe babu wani littafi da zai biyo bayan gare shi sannan kuma al'amura suna cancanzawa lokuta na cancanzawa sabbin abubuwa na shigowa duk aka waye gari sai an samu wani sabon abu da ya shigo wanda ajiya ba a san da shi ba idan ya kasance alkur'ani bai ɗauki irin waɗannan bayanan ba to za a waye gari wasu ababe ba a kan hukunce hukuncensu ba sai dai a gansu haka na a jingine su kawai ko da ya aiki da su ko kuma a ce a'a ba a san su ba kada amfani da su to sai Allah subhanahu wata'ala ya kunsa mana a cikin alkur'ani din duk gaba ɗaya hukunce hukunce na komai wanda yake bayyane da kuma waɗanda malamai za su yi kiyasi su ijma'i a kai Allah ce saboda ka fattabi'uhu ku bi alqur'ani ku waɗanda qur'anin ya sauko a lokacin ku har zuwa tashi alkiyama ku kuma ku ji tsoron Allah la'allakum tabbas cewa ku idan kuka ji tsoron Allah turhamuna za a ji kanku Allah ya ce makafaran Makka dalilin da yasa na saukan muku da wannan alqur'anin an taqulu don kada ku ce innama unzila kitabu ala qa'ifatin min qablina ai an saukar da littafi ne ga kungiya guda biyu waɗanda suka gabace mu yahudu da nasara Allah ai suka saukar mu littafi ko baka saukar mana littafi ba to saboda me za ka kama mu da lefin abin da baka muna bayani ba ya Allah mu aikata ko ba za mu aikata ba Allah ce don kada ku zuwa alkiyama ku samu wannan uzurin da za ku bayar yasa na sauka muka da wannan ga shi na ba ku wayan kunna an dirasatihim laghafilin kuma ku ce tunda ba muka saukar mu littafin ba mun kasance laghafilin marasa ilimi muke an dirasatihim da karatun abin da ya shafi waɗannan littafan don ba mu ka saukar mu ba a taura ba namu ba injila ba namu ba banu isra'ila aka saukar ma waɗannan littafan Da saboda haka kuma babu wani manzon da aka aiko zuwa ga al'umma baki ɗaya ba ce sai muhammad sallallahu alaihi kamar yadda ya ce wa kanan nabi san ila qaumihi ba? wa bu'ithu ila an kafa, kai daga cikin ababen da Allah ya keɓance ni da shi bisa ga sauran manzannai da annabawa duk baki daya wani annabi in za a aiko shi ga mutanen shi ake aikin shi amma ni sai aka aiko ni ga annasu kafa mutane da aljanna dukkan su baki daya to saboda haka alqur'ani ba wata kungiya ko jama'a ko kabila da za su ce ai ba namu bane sabanin a taura da linjila au taqulu ko kuma a ranar alkiyama ku ce mini law anna unzila alaina alkitab ai Allah inda mu aka saukar wa littafi kamar inda aka saukar wa banu isra'ila injila mutanen eh, eh, banu isra'ila aka saukar musu at-taura mutanen nabi isa aka saukar musu injila inda mu ma shawa larabawa an saukar mana littafi to la kunna ahada ku. da bun kasance mun fi su shari'a mun fi su bin dokokin Allah amma da yake ba saukar mana ba saboda haka muka ta gargajiyar mu to don ka ku zo lahira ku kawo wannan uzurin daga ciki yasa muka saukar muka alqur'ani Allah ce to faqad ja'akum bayyanatun min rabbikum hujja ta zo muku daga wurin ubangijinku wa hudan da kuma shari'a wa rahmatun da jinkai saboda haka babu wani uzurin da za ku kawo ranar alkiyama sai Allah ya bar ku cikin duhun kai an wayar muku da kai ko ina faman azlam Allah ce babu wanda ya fi kowa zalunci mimman kazzaba bi ayatin fiye da wannan da ya ƙaryatar da ayoyin Allah da suka zo mai wasa dafa anha kuma ya kau da kai daga barin ayoyin Allah Allah ce sanajizil ladina yasifuna an ayatina za mu sakawa waɗannan da ke kau da kai daga barin ayoyinmu su yi biris da shi ba su aiki da shi wani irin sakamako su al'azab Allah ce mafi munin azaba za mu saka musu da shi bima kanu yasifun saboda kauda kai da suke yi daga barin littafin Allah suna aiki da gargajiyarsu da abin da suka gada daga iyaye da kakan kakanni Na'am hal yanzuruna illa an تأتيهم الملائكة aw ya يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون التي هل ينظرون babu abin da kafiran maka ke jira su ga wannan abin sannan su yi imani illa an ta'tiyahumul mala'ikatu face sai mala'iku su zo musu wurin karɓar rayuwa abinda suke jira kawai kenan in ba haka ba babu irin bayanin da ba ya musu babu misalin da ba a ba su don su gane gaskiyar saƙon da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cewa daga Allah ne ba babu waɗannan misalan da ba a ba su au yati rabbuka ko kuma ba abin da suke jira face sai ubangijinka ya zo rana alkiyama domin hisabi tsakanin talibai hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalin min al ghamam wal mala'ikatu wa qudiya al-amr Allah ce ba abin da suke jira face sai ubangiji ya zo tare da mala'iku a lokacin da za a hisabi rana alkiyama fi zulalin min al-ghamam cikin dukkan inuwoyin al gira gizai? kamar yadda Allah ce wa a rabuka wani malaku saffan saffa a ranar alkiyama ka zai zo alhali lokacin mala'iku su yi safu suna jiran tafowar ubangiji domin yin hisabi to Allah ya ce waɗannan kafirai ba abin da suke jira sai mutuwa da kuma hisabi aw yati ba'du ayati rabbika ko kuma wani bangare daga cikin ayoyin ubangijinka manya-manyan alamomin tashi alkiyama su bayyana abinda suke jira kenan su gani ana ce musu za a tashi alkiyama ɗauka suka cewa tatsuniya ce ake to sai ranar da suka ga cewa maimakon rana ta hudo gabas sai ga rana ta hudo yamma turannan ne za su tabbatar da labarin da ake faɗi musu na tashi alkiyama Allah ce yau mai yati ba'adu ayati rabbika Ranar da wani ɓangare daga cikin wani sashe daga cikin alamomin ubangijinka za su bayyana na tashin alkiyama abdullahi bin mas'ud ya ce tulu'u shamsu min maghribiha hudowar rana daga yamma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu don ran da bai imani ba kafin wannan ranar to imanin shi ba zai amfane shi ba da zarar rana ta kudo da yamma shi kenan ta toshe kofar tuba saboda ko ka tuba tuba ka ba ta da mashida. shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Abdullahi ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace inna allaha yabsutu yadahu bin nahar ليقبل مسيء مسيء الليل ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها cewa Allah yana shimfiɗa hannunsa a cikin yini domin karɓar tuban wanda ya aikata laifuka a cikin dare sannan yana shafi da hannuwansa a cikin dare don karban tuban wanda ya aikata laifi a cikin yini haka nan kullun ubangiji yana cikin wannan hatta ta tatlu a shamsu min maghribiha har sai rana ta hudu a yamma sannan a rufe karban tuban saboda haka daga cikin sharaɗin tuba shine mai tuba ya tuba qabla an taqdu ash-shamsu min maghribiha tun rana bata hudo yamma ba abinda muka sani wa shuruɗin taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu Allah ya uda ila zambin fima baqi alayhi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha uku kenan ko to na hudu shine mutum ya tuba tun ba a zo zarar rayuwarsa ba qabla an yuqarbir aw taflu ash-shamsu min magharibta ko kuma in yana raye ne ba zo karbar rayuwan ba to to rana ba ta fudo yamma ba cikin hadisi abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yuqarbir Allah na karɓan tuban bawa matukan bai kai gargara ba amma ka riga an mirgino ka ka gangaro ga ka ga kabari tukun na kace sannan ne ka tuba a Allah bai sun tuba wannan lokaci ya yahe wannan tuban bai da bukata in sai lokacin da kai ka tashi ka ga dama sannan ne ka tuba to Allah bai da bukata amma ka tuba lokacin da Allah ke da bukatar karban tuba, sannan ne zai karbi tuban saboda haka annada baka yi da ka sani gale hukan da ka aikata waɗanda suka shuɗe sannan ka yi niyyar ba za ku kuma aikata irin wannan lekin ba da kuma wani makamancin haka nan ba kuma a sauran rayuwarka sannan kuma ka bar wannan lekin da kake aikatawa, kakka ce a'a bari sai in na gama wanda da nake ciki tukunna la Allah bai so haka sannan tubar ta kasance ba zo zarar rai ba ko kuma rana ba ta fudo a yamma ba sharuɗan kenan Allah ce au kasabat fi ha khaira ko kuma mumini ne amma bai tashi aikata alkhairi ba sai da rana ta hudu a yamma Allah ce to bai da bukata da wannan alheri bai tashi yin alheri da sadaka ba sai da ya ga gashi an zo zarar rayuwa lokaci an shaƙe shi duk da murya ba ta hita sosai ce abawa da naira kaza abawa da miliyan kaza shi kowa da abashi miliyan kaza Allah subhanahu wataala bai da bukata da wannan sadaka da za ta yi ke za manzo sallallahu alaihi wasallam ke ku yi sadaka wa anta sahihun shahihun ta'malu al-ghina wa takhsha al-faqr kai sadaka kana lahiya law sannan kuma sahihun shahihun kana mai ganin kudin gama da hannunka ba su isan ka larurorinka ta'malu al-ghina kana gurin ka zama mawadaci wa takhshal kuma kana gudun talauci to a lokacin nan ɗiba ka bayar lokacin da sadaka ta sai amfani ke Hausa na cewa cikin ƙira ake tsadi Ai, ba sai an gama ƙira ba ko? Ana ƙira ana tsadi Wanda ga duk tsaɗa yuka ko kwasa ko me yana kiran yake tsadi cikin kiran yake tsadi kana cikin bidan waɗanda za ka yi laruruwarinka ciki kuma za ka ɗiba kuma kai sadaka ba sai ka gama laruruwarinka kan baki ɗaya ka ce a hain alhamdulillah yanzu kan babu wata larura da abu bisa garan duk larurorina na gama sannan ka ce abin da ya yi ka ɗauka ka ba su wa sadaka laruruwarinka ba su ƙarewa kullum ƙaruwa suke yi kullum ƙaruwa suke yi gwargwadon samunka gwargwadon yadda larurorin ke ƙaruwa a kanka saboda haka idan kake sai ka gama ka, to ba za ka yi sadaka ba kuwa to saboda haka mai kokari mai ta ba cikin ɗan kaɗan da Allah subhanahu wata'ala yake ba muna renawa muna gani kaɗan ne to shi Allah bai renawa dazu daga cikin hudubar da mai kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana at-tamra man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib duk wanda ya sadaka da abin da ya kima dabino kima kwarar dabino na tsuwurwurin halak aikin da ka je kai na halak ka samu ka ɗiba abin da ya nauyin kwarar dabino ta ba su wa sadaka annabi ya ce wala qabala Allah illa tayyib Allah bai karɓa faci abin da yake halatti fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi Allah zai karba da hannun dama ka miƙa ma wanda za ka ba kafin sadakan nan ta shiga hannu Allah ne ya riga ya karɓa kafin mai karɓa ya karɓa Allah ya rige shi karɓa Allah ya rubuta maka ladan kafin ma sadakan ta isa wurin wanda za ka isa da sahibi ha, sai Allah ci gaba da renon wannan sadakar kamar da shi ne ka yi, ka yi da shi ko to Allah ke ba wannan da shi ruwa Allah na ba wannan da shan ruwa wannan da shan na girma na girma yana girma yana girma hatta ta kuna misalin jabal har wannan sadakar ta kai girman dutse babba ranar alkiyama sai ka musu kwashe da raba ran nan ne sai ka yi zai yatsa ya ce kai da na sani ma ai duk abin da na ajiye wuri kaza da na kwashe na ya sadaka da su ka ta alkiyama ka bari an gada waɗanda suka gada kila wani ko addu'a bai yi ma balle a rubuta maka lada kana alkiyama yawma yati babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha khayra Allah ce qul intabiru qul kace wa kafaran maka da su intabiru ku jira hmm. daga ubangiji ne fa wato eh, bin nan janci ne Allah subhanahu ta'ala yake musu ku jira abinda kuke jira inna muntabiruna mu ma muna nan muna jira za mu gani da mu da ku نعم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسنة السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون إن الذين فرقوا دينهم Allah na labarta ba na Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa lalle waɗannan da suka rarraba addini. Mushirikai wasu mala'iku suke bautawa, wasu duwatsu suke bautawa, wasu taurari suke bautawa wasu rana suke bautawa wasu wata suke bautawa wasu dai da kai wasu shanu suke bautawa wasu raƙumma suke bautawa ga sunan dai abubuwa daban-daban daban-daban da ake bautawa kai sai ka riƙe baki ka ce woko suna da hankali kuwa Allah ya ce to waɗannan suka rarraba addinin su ba su tsaya suka kaɗaita abin da za su bauta mai ba lasta minhum wa kano shiya'an sai suka zamo mai jama'a jama'a jama'a ƙungiya daban-daban daban-daban daban-daban waɗannan masu bautan kaza waɗancan masu bautan kaza waɗancan masu bautan kaza wayancan na ganin su ne bisa daidai waɗancan na ganin su ne bisa daidai waɗancan na ganin su ne bisa daidai Allah ce lastum lasta minhu fi shay ba ka cikin wani abu kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhum na azabtar da su ba dora maka cewa ka azabtar da su ba a'a kai dai ka kira su in sun karba sun bar waɗannan shirmin sun dawo sun karbi kiran Allah to walillahi alhamd in ba su karba ba to ka kyale su abinda muka tsora ba shine isar da manzanci inna ma amarkum ila Allah al'amarsuna a hannun Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan Allah zai musu bayani abinda suka kasance suna aikatawa Allah ce wa ma tafarraqu il wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ma bayyinat yahudu ɗin ne ba su samu rarraba cikin addininsu ba suna riƙe da abu guda face sai da hujjoji suka zo musu to a lokacin ne sai suka samu ɓaraka haka nasara su ma ba su rarraba ba face sai da hujja ta zo musu daga wani ubangiji da nan da sai suka farraka to ka kira su zuwa ga addinin Allah idan sun karba wani idan ba su karɓa ba to cewa ka azabtar da su ko kuma kai musu wani abin da zai zamo tashin hankali gare su ba naka bane wannan alebun da su yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Allah zai labarta musu abin nan da suke aikatawa a can duniya sai Allah ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki falahu ashru amsalihah Allah ce za a bashi goma ɗin misalin abin da ya aikata kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ƙara bayanin cikin hadisi yace wal hasanatu bi ashri amsalha kullu amali ibn adam lahu al hasanatu bi ashri amsalha cewa Allah ce duk aikin dan adam nashi ne za a bashi lada aikin shi in ya aikata kyakkyawan aiki daya to za a dinka mai zuwa goma illa sauma sai Allah ce bancin azumi fa innahu huli wa ana ajzi azumi kan ba na dan adam bane kuka ce cewar da Allah yayi inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana sakawa ladan eh, inna Allah yuwaffa sabirun yana cikawa masu hakuri ladan su ne bighairi hisabin ba da lissafawa malamai suka ce as-sabiruna masu azumi kenan don su ne Allah ke ba su ladan su ba tare da an lissafa ba Alhassanatu ya shira amsaliha a ille dai Allah na ba da ladan ne kawai wurin ya azumi nau kai azumi ɗaya kai a ce e an ji azumi ɗaya kai azumi ɗayan nan da kai na madadin azumi goma amma ba a wurin lada ba sai dai a wurin ƙida saboda haka da ka kammala ramadana kuma ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر kai ramadana ciccicin kwana talatin ko ishirin da tara ba ka yi Allah ce na cika ba to talatin don shahara ne layan kusan watanni guda biyu ba ku nusan wata ramadan da kuma wata zulhijja ko da sun yi nusan to cikawa cike suke saboda haka talatin da kai na kwanuka na ramadan suna daidai da wata goma don azumin kwana ɗaya duk madadin azumin kwana goma ne goma so talatin ɗari uku kenan ɗari uku da sittin ne kuma kwanukan eh, shekara a musulunci saboda haka saura kwana sittin ka cika azumin shekara guda to Allah ce to yi goma cikin wata Ramadan ta baki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kwana shida ke. cikin watan shawwal idan kai kwana shida duk kwana ɗaya duk madadin kwana goma shida so goma sittin kenan ko to ka kammale shekara guda duk gaba ɗaya ka azumci shekara an baka ladan shekara azumin shekara ba sai ka wahal da kanka na cewa duk shekara sai ka azumce shi ba gara ba sannan an baka a cikin hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ƙara alƙur'an falahu bi kulli harfin hasana la aqulu alif la mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf cewa duk wanda ya karanta alƙur'ani to kowane harafi ɗaya duk an ba shi hasana kyakkyawan aiki daya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban hoce muku wanda ya karanta alif lam mim ya karanta harafi ɗaya kenan a'a alif harafi ne mai zaman kansa lamun harafi ne mai zaman kansa mimun harafi ne mai zaman kansa saboda haka cikin ƙiƙa biyu ko uku ka aikata kyawawa ayyuka guda uku kowane za a linka zuwa goma kyawawa aiki talatin kenan ka aikata nan take <clears throat> da kai da ka karanta da mahaihinka da mahaihiyarka da duk wanda ya sanadiyar ka iya wannan karatun da shi malamin da sauransu duk kowa an ba shi irin wannan ladan saboda haka wal hasanatu bi ashri amsalha man jaa bil hasana falahu ashru amsalha za a bashi goma din misali abin da aikata na kyawawa aiki aka mai ce daidai abin da ya aikata ba a ƙara mai komai daga ci ba a linkawa zuwa biyu balle uku balle hudu balle biyar balle shida balle bakwai balle a ce goma daga cikin adalcin ubangiji kenan ‘Yan ka yi abin da ya umarce ka da shi to shi kwa cikin falalatai ya lunka maka lada amma ka aikata abin da ya hana ka to da nan inda ka aikata nan to nan mako kai ba a ma wani abu inna Allah la yazlimu mithqala zarra ko kwatancin kwaya zarra Allah ba zai zalunce ka ba ne ƙara maka zunubi a'a ya rage maka aikin da kai na alkhairi a'a wa hum la yuzlamun kuma su bai ba a zalunta hadisi abdullahi bin abbas manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam <clears throat> imam an-nawawi ya kawo wannan hadisi tan kusan karshen eh, arba'una an-nawawi yace man inna allaha kataba alhasanati was-sayyi'ati Allah ya rubuta Alhassanati kyawawan ayyuka was-sayyi'at da kuma miyagun ayyuka ayyuka kaza daga cikin kyawawa suke ayyuka kaza daga cikin munana suke faman hamma bi hasanatin duk wanda yi niyya aikata kyawawan aiki wani aiki mai kyau daga cikin kyawawa yi niyyar aikatawa falam ya amalha sai wani uzuri ya gitta mai bai aikata ba kutaba lahu hasanatun kamila za a rubuta mai hasana kyakkyawan aiki za a rubuta mai lada daya yayi niyya amma bai aikata ba ومن هم بحسنة فعملها كتب له عشر حسنات wanda ne ya aikata kyawawan aiki kuma ya aikata to za a riɗin ya mai zuwa goma wa man hamma bi sayyi'ati wanda ne ya aikata mummuna aiki fa falam ya amal sai ce kai barin wasa ni Allah ya hana kaza saboda haka bari in bari kutiba lahu hasanatun wahida kutiba lahu hasana za a rubuta mai kyakkyawan aiki don fasa aikata lehin da da yi, to wannan din ma wani kyakkyawan aiki ne amma man hamma bi sayyatin fa amilaha kutiba lahu kama zuwa goma amma wurin sayyi'a ta ka tsaya ga ɗaya ɗin nan kawai da ka aikata shine za a rubuta ma wannan hadisin yana sassara wannan aya ne sa ƙur'ani da hadisi ɗan jimma ne da ɗan jimmai haka suke tafiya tare kunnen doki ba su rabuwa har ga tafkin alƙawasar ba su rabuwa sunan duniya har alkiyama ba su rabuwa don duk gaba ɗaya tushen su guda ne inda Alƙur'ani ya hito nan ne mahadisai suka hito dan da kansu wahayi ne Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun sauka maka da Alƙur'ani kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisai wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da hadisi litubayyana lin-nas don kai amfani da hadisin nan wurin yi wa mutane sharhi ma nuzila ilaihim alqur'anin nan da aka saukar musu da me za a yi sharhin alqur'ani da hadisai wala lahum tafakkaru, tsammanin cewa za su wa'azu su yi tunani yanzu gashi mun ɗauko hadisin can mun fassara wannan aya dan aya abin da ke man ja bil hasanati a ashru amsalha amma bai magana hasana ɗaya ba ko dawo sai hadisin ya ce da kuma kayan niyan baka aikata ba da kuma kayan niyan ka aikata shi hadisi sai ya zo ya ƙara faɗaɗa bayani aikin da hadisi ke yi kenan daga cikin aikin hadisai kenan ga alƙur'ani inda alƙur'ani ya zo da abu ya ɗan dunkule sai hadisi ya zo sai ya fayyace abinda ƙur'ani ma bai zo da shi ba sai ga hadisi ya zo da shi da tare suke tafiya ba a raba wanda ya ƙoƙarin ya raba su to ya yi ƙoƙarin ya raba gaskiya ya ce ne ban yarda wannan bangare na gaskiya ba sai zan daga cikin yahudu kenan a tu'minuna bi ba'd kitab a kitab a takfuruna bi Allah ce mai yahudu yanzu imani za ku yi da wani sashi na littafin ku kafirce ma sashi Allah ce fa ma za man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya babu wani sakamakon da duk wanda ya aikata haka nan face in kunyatar da shi nan duniya sannan a ranar lahira kuma turadduna ila ashaddil azab za a kai su zuwa ga cikin mafi tsananin azaba da saboda haka kada rudu da duk yayin da alqur'aniyun dan katu suke yaɗawa a cikin al'umma na farko dai nasiha kada ka saurare su babban bakami kenan kada ka saurari ɗan eh, ƙala ka bari in saurari irin ka barar da yake yi to wallahi wata ran kana faɗawa ce babu wanda ya dace ya saurari sai wanda ya san ilimin alƙur'ani da sunna shi kaɗai ya dace ya saurari domin waɗannan shubuhohin da suke jefowa ya mayar musu da martani amma kai da baka nuna cikin alkur'ani ba baka nuna da sunna ba to wallahi ka bar sauraren su babban makami ke ne shi yasa malamai suka hana ka zo wurin dan bid'a kai karatu komi ilimin da Allah ya bashi dan bid'a ne to ka kai karatu wurin shi zai kwankwada maka bid'an nan cikin dibara da fasaha ba tare da kasani ba أنا رمى مجيدا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله كما النبي صلى الله عليه وسلم قل كما سوكا فرمك إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم لليني ني الله يا شريدني إلى صراط المستقيم من ذوى هنيا مديدتيا وتهنيا تي dinan qiyaman wani addini ne miƙaƙƙe Allah ya azana bisa gare shi wani addini ne miƙaƙƙen millata Ibrahim addini annabi Ibrahim hanifan addini ne da ya kauce wa duk gurɓatattun addinai hanifan ya kauce ma duk wasu karkatattun hanyoyi wama kana min al-mushriki sannan kuma bai zamo daga cikin mushrikai ba Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara bayani a wannan wurin cikin suratu Ali Imran yace ma kana Ibrahimu yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين هو ما كان من المشركين الله جاء نبي إبراهيم أي بابا يهودي بني sannan ba ba nasari ba ne domin annabi ibrahim ya rayu ne kafin aiko a taura kafin aiko linjila to yaya zai zama ba yahuda ko ba nasari sai dai annabi ibrahim hanifan bisa ga miƙaƙƙen addini yake bisa gare shi addinin da ya kauce ma duk karkatattun hanyoyi wannan addini yake bisa gare shi musliman addini ne na miƙa wuya zuwa ga Allah sannan ma kana min al-mushrikina kuko kafaran makka annabi ibrahim ba addinin ku yake yi ba addinin shi daban wannan addini ne Allah subhanahu wataala ya aza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akai ne daga cikin roƙon annabi Ibrahim alaihi salam da shi da Isma'il da suka yi rabbana wa ba'ath fihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم sannan kamin nan suka ce wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka Allah ka tayar daga cikin zuri'anmu ummatan wasu jama'a muslimatan laka masu miƙa wuya zuwa gare ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zuri'a annabi Isma'il alaihi salam alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba Allah ce wa lam yaj'al lahu iwajan wannan da ya saukar ma bawansa kitaban littafin alqur'ani kuma bai sanya karkata a cikin alqur'anin ba dinan qiyaman kenan mai kakken addinin nan kenan wanda la iwaja fi babu karkata a cikin wannan addini Ko ka ce musu kuma inna salati ku sani tabbas sallar gada nake yi wa nusuki da kuma dabbobin da nake yankawa a wurin ibada hadaya layya yanka a wurin suna da wurin sauran ibadoji da Allah ke cewa a yanka dabban da ta sawwaka wa mahayaya da kuma tsarin da nake bi a wurin rayuwata wa da kuma mutuwata gaba ɗaya. lillahi na Allah ne rabbil alamin na ubangijin talibai ba wani gunki nake wa su ba ba lata ba ba uzza ba ba manata ba ba hubala ba ba wani daga cikin guma ku la sharika la sannan shi Allah na baya da abokin tarayya wa zalika da wannan ne umurtu aka umurce ni da ni da duk wanda ya karba ma kiran da zo da shi wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon waɗanda suka miƙa wuya suka musulunta a cikin wannan al'umma tawa قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرون ألا تقول الله أبغي ربا شيئا ذولا أن لا ما rabban ya zamo shi ne ubangiji abin bautawa in suka ce in je in bautawa shi ma ɗin yana daga cikin waɗanda Allah ya halitta wanda Allah yake rabbu gare shi shi ma marbub ne wanda aka halitta ne wanda ake rino ne Allah ne ke kulawa da shi kuma in je in bauta mai alhali na fi shi daraja na fi shi matsayi wurin Allah yaya zan je in bauta ma wanda zai ji alhali ni ina ji in bauta wa wanda zai gani alhali ni ina gani in bauta wa wanda zai iya bai magana alhali ni ina magana in bauta wa wanda bai da tunani alhali ni ina da tunani wanda bai da hannu in je bauta mai alhalin ina da hannaye wanda bai da kafa in je bauta mai ina da kafa wanda bai da idanu bai da hanci hab ai wata Ya yasa Allah ce ka tambaye su alahum arjulun yamshuna biha am lahum aynun yabshuna biha am lahum a'yunun yabsuruna biha am lahum azanun yasma'una biha waɗannan gumakan da suke bautawa suna da ƙafafu suna da hannaye suna da kunnuwa suna da idanu da suke gani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in yasdubun zubabu shay'an la yansibuna min la yasanqiduna min ya ce duk da kuje ya zo ya lallaba ya ɗauke wani abu daga cikin abin da aka ba gunki zai iya sa hannu shi kwato daga kujin nan kujewa to shi ne za ka je kana bautawa Allah ce to ba'ufa ɗalib wal matsalo da wanda ke bautan da wanda ake bautawa duk gaba ɗaya su cikin rashin hankali قل أغير, أغير abu rabban, wa huwa رب kulli شيء wala tasibu kullu nafsin illa alaiha kuma kun san da cewa kowane rai duk abin da yake aikatawa inna alkhairi ne inna sharri ne a kai ne fashi to saboda me zai ganganci in je bautawa wanda bai cancanta bauta mai ba sannan wala taziru wazratu wazra ukura, alqiyama waziratun wata rai mai zunubi la taziru ba ta ɗaukan waziratun leken wata rai ta ƙara bisa ga lekinta Allah subhanahu wataala bai yadda da haka nan duk wani wanda ya je da leki bai ce ba mu duk gaba ɗai azabar da za a yi ma ni in ce a yi mini hayin ta cancanta a yi mana azabar to azabar da za a yi maka to ni za a wa madadin kai ba ko lahira ba sai dai a nan duniya da ake kwane-kwane a ce duk hukumar da za a yi ba in gidan yari ne in tara ne ni zan biya in gidan yari ne ni zan yi madadinka saboda haka muje je mu da an je an je an yi a ce to tara nau ne tara kaza aka yi a ce to ni zan biya da nau da nashi duk a kawo a biya shi ke na ce ta kudai to ba lahira ba in ka je da zunubi ba wanda zai ɗauki zunubin nan ya azabi bisa gani shi wa in tad'u musqalatun ila himliha lam yuhmal minhu shay walau kana za qurba wanda ke da zunubi a ce a kira wani ya zai dauki wannan zunubin Allah ce lam tahmilu min shay komai ba wanda zai dauke ba ko da kuwa ɗan uwanka ne na jini uwa ɗaya uba ɗai, to ba zai rage maka zunubi ba ranar alkiyama saboda haka ka shiga taitayinka ثم ila rabbikum marji'ukum sannan ku sani makomanku ila rabbikum zuwa ga ku ne za a maida ku ranar alkiyama fa yunabbiukum kuma zai ba ku labari bima kuntum fihi tahtalifun da abin nan da kuke sabani a ciki Allah zai ba ku labari wato ƙarin ba ku labarin ne zai ba ka ba tun nan duniya an ba ku labarin an warware muku amma kuka kasa ganewa to ranar alkiyama za ku ƙara jin bayani wa huwa allazi wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajati yabluwakum ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض Allah shi ne wanda ya san ya ku ku zama masu mayewa al'adar gaban kasa bayanta al'umma sun wuce su ku zo ku maye musu waɗancan sun wuce waɗannan su maye musu waɗannan sun wuce waɗannan su maye musu warafa ba zakon fauka babin daraja kuma shi ne wanda ya daga sashen ku akan sashi da daraja ya ba wannan mukamin shugaban kasa ya ba wannan mukamin minista wannan aka ba shi gwamna wannan aka ba shi daraktan kaza wannan famtin wannan dayanan dai mukamai daban-daban daban-daban wannan sarkin musulmi wannan uban kasa wannan hakimi daga cikin hakiman ma hakimi mai dungo da shekin hakimi da yanzu dai daraja a ce ai wani mai unguwanmu ne saboda haka ya cancanci a girmama shi wani malami na ne saboda haka ya cancanci in girmama shi wa rafa ba zakon ba zan darajar saboda me da ya balli wasu rodu domin Allah ya jarrabe ku nema ba ya muku ƙara ne don kuwa juna samari ba mu aka da kusuwa ku je ka tambayi gidan mu mutakiya tarihin gidan tarihin gidan ku nan za ku gaishe ku je alkiyama da je ka faɗa ma Allah tarihin gidan ku ba tarihin gidan ku Allah zai tambaye ku ranar alkiyama ba abinda Allah zai tambaye ku man wa ma dinuka wa ma rasuluka ko ma nabiyuka abinda za a tambaye ka kenan an baka iya ba da amsa ba sai ta shaka kashi in ya zo wa mara kuka ka wata wani ubangidanku ku. ce ai ne a wannan ranar dan baka sani ba baka sani ba in kuma ka sani to ba za ka kai sai babu shakka ba kuma sai ta hada shi bara eh, mara kuka eh, nina na suka cewa wai za wai za ma da abu yawar kiyamati wajen mala'ikatu gwamina da wasu da surkulle haddace dan neman makawa Allah za a rana da kiyama sai a shaka shi mata na abu ya bar kiyama da rasa ba larabci ba idan ne aka ji aka tsaro aka kirkiro wanda larabci eh saboda aka wajibi daidai mu kan cewa shugabancin da ake babu sarrafawa shi Allah subhanahu wa ta'ala yake mana za mu ci wannan jarabawa yaya za mu shugabancin nan na adalci ne ko na zalunci duk shugaba ranar alkiyama cikin hukumi Allah zai tashe shi adalci ne zai tashe shi cikin hukumi wanda karmi cikin sarkoki adalci ne zai tashe shi da kwanke ne waɗannan sarkokin saboda haka mai hattara liyabluwakum fi ma'ataku ba Allah jarraba ku ne cikin abin nan da ya ba ku na shugabanci inna rabbaka lalle ne ubangijin ka kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mai sauraron alqur'ani rabbaka ubangijin ka sari'ul iqab mai gaugawan ukuba shi sari'ul iqab mai gaggawan ukuba shi wa innahu kuma shi la ghafurur rahim wallahi mai gafara ne kuma rahimun mai jin kai na Allah sai rinjayar da gafara da jin kai akan gaugawar ukuba wurin ukuba ba sa lamun ba la sari'ul iqab a'a sai Allah ce sari'ul iqab mai gaugawar ukuba shi duk wanda ya cancanci ukuba to za a mai ukuba amma kuma wa na shi Allah lagafurun wallahi sai sa rantsuwa mai gafara ne ga duk wanda ya nemi yafiya daga ubangiji sannan rahimun mai jin kai ne ga duk masu da'a da biyayya zuwa gare shi Allah ka ji kanmu kuma ka gafarta mu anan ne muka kawo ƙarshe wannan surar daidai lokacin tashi kuma yayi da muka karanta daidai Allah ba mu da ke ciki Allah ya amfana da mu da alqur'ani Allah ya ba mu ikon bin dokokin da Qur'ani ya shata muna da ba mu iko kuma kauce ma duk abin da Qur'ani ya hane mu wannan azumin da muke ciki Allah shi mana jagora Allah shi ba mu abin da muka ci ya ba mu abin da muka sha ya ba mu abin da muka fitota Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri Allah ya biya mana bukatoci Allah subhanahu wataala ya isa mana ga duk abin da ba mu iyawa kada amince da taimako da aka nema na marayu a wannan watan kamar yadda muka saba wasu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta